Hausa Arewa TV don na subscribe domin samun nishadi cikin sauki. Hajiya, dan da zo, dan da zo hajiya. Ai na ce ta yanda aka yi kin gidan nan tun na gan shi a rufe kin fita. An fita sana. Ka gama zagi na da talla da ni da kake a gari. Amma hajiya ko wani ne ya ce zan zage ki ai za ki kare ta. Tsakani na da kai tonan asiri ne? Sai ka fito titi a cikin bainan nasi. ka buɗe duk wani sirrin da ke cikin sirna ka warware shi kowa ya ji al'umma annabi duk sun warware kunnen su kamar suna sauraron zaben dare ajiya dan Allah ta annabi dan girman dabu sarkin wanda mai abar magana saboda haka magana ta kare lakanin auren nan da a hannu na yake da na sallame ka kuma wallahi saki ba ranar da zan saki ba ai wallahi ko igiya kika zama ba zan saki ba ajiya ko igiya kika zama buɗe eh. gidan mu shiga da zan je karɓo kuɗi na a wuce mu je yeah mu je cikin gida ƙwarai kuwa hmm. to da na karɓo kuɗin a samu na kawo miyan ko ka tura gida mana mu wuce ko to menene na wani kafa kafa ya ganka nake da reza ko yankan ka nake da bas da zabira aka gaya musu Hausa Arewa TV don na subscribe domin samun nishaɗi cikin sauƙi.